Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau juma'a kuma tahir ne zai kasance tare da kuwa wannan zangon ga kuma shirye-shiryen da muka yi da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai shirin duniyar mu a yau daga nan sai shirin muryoyin masu sauraro daga nan kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya daga nan sai mu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 Kuma da masu sauraro yanzu ga aminu ibrahim kyawa dauke da labaran duniya bismillahirrahmanirrahim jama'a saurare assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su za a gudanar da atisayen haɗin gwiwa tsakanin iran rasha da china a tekun indiya gwamnonin najeriya su gana da kungiyoyin kwadugo na kasar kan abin da ya shafi cire tallafin man fetur Ƙasar syria ta da haƙƙin ta dawo da tuddan golan da isra'ila ta mamaye najeriya ta tsallaka mataki na gaba bayan ta hada maki tara a rukuni na hudu yanzu kuma ga cikakkun labaran za a gwada ta sayin haɗin gwiwa tsakanin iran da rasha da ƙasar china a tekun indiya rahotanni sun bayyana cewa a yau juma'a ce suke sa ran kasar iran za ta gudanar da atisayi na sojin ruwa a arewacin tekun indiya da ya samu halartar kasashen rasha da china kuma tuni jiragen ruwan kasar iran suka yi maraba da jiragen ruwan kasashen guda biyu har ila yau rahoton ya ci gaba da cewa bayan kwarekwaryen biki da aka gudanar na isar jiragen ruwan kasashen rasha da china an gwana taro tsakanin bangarorin biyu game da yadda atisayin zai kasance kakakin rundunar da ke jagorantar atisayin real admiral mustapha tajuddin ya faɗi cewa atisayin sojoji na haɗin gwiwa da tsaron ruwa na shekara ta 2022 za a da shi ne ƙarƙashin taken aiki tare don tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin mai faɗin murabba'in kilomita 17,000 ya ƙara da cewa babbar manufarin atisayin shine ƙarfafa tsaron yankin da na kasuwancin teku da kuma yaƙi da satar fasaha da ta'addanci a cikin teku da kuma musayar bayanan sirri. Gwamnonin Najeriya za su gana da ƙungiyoyin kwadago na ƙasar kan cire tallafin man fetur. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnonin jihohin Najeriya sun yanke shawarar ganawa da ƙungiyoyin kwadago na NLC da TUC kan batun cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ke shirin yi. Shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya kayode Fayemi shi ne bayyana hakan bayan karshen taron da gwamnatin suka yi na sirri tsakanin su a birnin abuja a jiya laraba kuma wannan shine karan farko da aka yi ba ta hoton bidiyo ba tun bayan bullar cutar coronavirus batun cire tallafin man fetur na ɗaya daga cikin matsayar da masar ministoci ta najeriya ta cimma tun a watan nuwamban da ya gabata inda za a ƙara kuɗin man fetur kowace lita za ta kama naira ɗari uku da biyu a watan fabrairu mai kamawa ya zaka dai ana sayar da litar mai ne a kan naira 162 zuwa 165 sai dai tuni kungiyar kwadago ta kasar adalci ta sanar da aniyarta na kalubantar wannan matakin inda ce za ta gwada zanga-zangar lumana a ranar 1 ga watan fabrairu ta kasa baki ɗaya domin rashin amincewa da ce tallafin mai ɗin don hakan zai ƙara jefa talaka cikin mawuyacin hali da kuma jawo hawar farashin kayayyakin masarufi. ƙasar Siriya ta jaddada haƙƙinta na dawo da tuddan golan da Isra'ila ta mamaye. Jakadan ƙasar Siriya na dindindin a Ɗinkin Duniya Bassam sabag da yake bayani a gaban babban taron zonan majalisar ya jaddada matsayin ƙasarsa game da haƙƙinta da dawo da yankin tuddan golan da Isra'ila ta mamaye domin Isra'ila ta yi amfani da duk wata dama da take da shi na canza haƙƙin mallakar yankin daga hannun ƙasar Siriya amma haƙarta ba ta cimma ruwa ba. Har ila yau ya soki matakin da manzan musamman na Masar Ɗinkin Duniya ya ɗauka kan batun zaman lafiya a gabashin Asiya inda ya nuna cewa abin ta takaici ne kan yadda Masar Ɗinkin Duniya take ci gaba da kau da kai kan ta'addacin Isra'ila ke yi a tuddan Golan mallakin ƙasar Siriya. inda a baya bayan nan jiragen yakinta sun harba makaya masu linzami a gabar teku ta latakiya ya ce kasar Siriya ta aike da wasiƙu daban-daban ga kasar jan ɗin Masar ɗinkin duniya Antonio Guterres da sauran jami'an diplomasiya da abin ya shafa don bayyana musu irin halin da ake ciki a yankin tuddan Golan da kuma yi musu gargaɗi game da barazanar da ake fuskanta game da matakin da wucewa da iri da Isra'ila ke ɗauka da ke ƙara dagula lamarin tsaro a Siriya da magabar tsakiya baki ɗaya. Jama'a masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Wasu abubuwa guda biyu sun fashe a birnin Basra da ke kudancin kasar Iraki. Kamfanin dalacin labarai na Shafak ya faɗi cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa guda biyu da karfi a wasu yankuna a kasar Iraki. Inda na farko ya afku ne a kusa da kamfanin Ta'is mallakin ma'aikatar tsaron kasar a garin Manawi da ke lardin Basra na kasar Iraki. sai kuma fashewar ta biyu ta afku ne a kusa da bankin musulunci da ke babban titin istiklal ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin kuma babu wani karin bayani game da asarar dukiya ko rai da aka samu sakamakon fashewar waɗannan abubuwa guda biyu idan ana iya tunawa a kwanaki uku da suka gabata ma wasu tagwayen abubuwa guda biyu sun fashe a wani dandali da ke yankin alkurada a birnin bagadaza kuma har yanzu babu wata kungiya ko wani mutum da ya sanar da alhakin wannan fashewar da ta afku. Daga karshe za ku ji cewa Najeriya ta tsallaka mataki na gaba bayan da ta haɗa maki tara a rukuni na hudu. Ƙasar Gini biso da Najeriya sun buga wasa na uku a cikin rukuni na hudu a gasashen kofin nahiyar Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru. Tun a jiya Laraba, wannan shine karon farko da aka kece rai tsakanin Gini Bisau da Najeriya a kofin Afirka. gini bisau ta yi wasa tara kenan afcon ba ta da yin nasara ba wanda ta yi kunnen doki uku ta kuma sha kashi har so shida waɗanda ke kan gaban gini bisau a yawan buga gasar kofin afirka ba ta da cin nasara ba sun da benin mai sha hudu da mozambique mai sha biyu da kuma namibia mai guda tara najeriya ta yi nasara a karawa sha biyu daga sha hudu a afcon da rashin nasara a karawa guda biyu da ta yi karan farko da su ya salashe dukkan karawa uku a cikin rukuni a kofin afirka shine a shekara ta 2006 to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara Aminu Ibrahim yau kenan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 iran ta yi na warware rikicin kasar ta yemen ta hanyar lumana da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ƙawancen saudiya da haɗin gwiwar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanar da yin lugudan wuta kan lardin ma'arif da ke tsakiyar ƙasar yemen tare da kashe mutane kimanin tamanin a matsayin mai da martani kan jerin hare-haren ɗaukan fansa da rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na ƙasar suka kai kan haɗaɗɗiyar daular larabawa a ranar litinin da ta gabata a bayanin da rundunar ƙawancen ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fitar ta bayyana cewa jiragen saman yakin rundunar ƙawancen sun kaddamar da hare-hare har sau goma sha bakwai kan abin da suka kira sansanonin yan gwagwarmayan kungiyar hosi a lardin ma'arif tare da bayyana cewa hare-haren sun tarwatsa motocin yaƙi da kuma kashe mayakan kungiyar husi guda tamanin har ila yau rundunar kawancen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta bayyana cewa jiragen saman yakin ta sun yi lugudan wuta kan sassa daban-daban na abin da ta kira sansanonin mayakan kungiyar husi a birnin sana'a fadar mulkin kasar yemen kamar yadda rundunar kawancen ta yi furci da cewa jiragen saman yakin ta sun kaddamar da hare-hare kan kusa da kwalecin rundunar sojin yemen da ke arrauda a arewacin birnin sana'a fadar mulkin kasar da kuma sansanin soji da ke kusa da ma'aikatar harkokin wajen kasar yemen a yankin 60 na birnin sana'a gami da tsaunin annabi shu'aib inda suka rusa hanyoyin sadarwa da suke sarrafa jiragen saman yakin kasar yemen marasa matuka ciki a cewarta a nata bangaren ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon ta fitar da sanarwar cewa ba ta da hannu a hare-haren da rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ƙaddamar kan ƙasar yemen a matsayin mai da martani kan hare-haren da bangaren ƙasar yemen ya ƙaddamar kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a gefe guda kuma majiyar 'yan gwagwarmayan ƙasar yemen karkashin jagorancin ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta sanar da mutuwar mutane goma sha biyu da suka haɗa da mata da ƙananan yara tare da jikatan wasu goma sha ɗaya na daban a hare-haren da rundunar ƙawancen saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa ta kai kan yankin allibi da ke birnin sana'a a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran a ta bakin kakakinta sa'id khatib zada ta bayyana cewa tsananta matakan killace yemen da kaddamar da hare-haren soji kan kasar ba za su taba zama hanyar da za su kai ga warware rikicin kasar ba banda kara rubuta wutar rikici a kasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id hatib zada ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a kullum tana kara jaddada matsayinta na wajabcin warware rikicin kasar yemen ta hanyar siyasa tare da kawo ƙarshen dukkanin matakan yaƙi kan kasar gami da ba da dama ga al'ummar yemen wajen gudanar da zaman tattaunawa tsakanin dukkanin ɓangarorin siyasar kasar da nufin samar da hanyar warware dambaruwar siyasar kasar ba tare da tsoma bakin kowane ɓangaren ƙasashen waje ba wannan matsaya ta jamhuriyar musulunci ta iran ta zo daidai da mahangar tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar yemen jamal bin umar inda ya yi tsokaci da cewa tabbas tun a shekara ta 2015 da ƙasar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar yemen babu wani shirin da aka gabatar domin warware rikicin ƙasar ta yemen kan tubalin adalci kamar yadda jamal bin umar ya jaddada rashin amincewarsa da duk wani matakin tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar ta yemen yana mai fayyace cewar rikicin kasar yemen dambarwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukan matakin soji kan ƙasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsaloli a ƙasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin ɓangaren ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani ɓangare da zai rinjayi ɗaya ɓangaren komai tsawon lokaci da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar rahotanni sun bayyana cewa tun bayan da masarautar saudiya ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen tare da taimakon kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan maris na shekara ta 2015 an samu hasarar rayukan mutane masu yawa musamman ƙananan yara da mata gami da tsofaffi tare da rusa duk wani abu mai amfani da ke cikin kasar da suka hada da kayan more rayuwa da kayayyakin bunƙasa ci gaban ɗan adam misalin makarantu cibiyoyin lafiya da na samar da hasken wutar lantarki da ruwa da sauransu hakanan rahotanni suna bayyana cewa jiragen sama da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta black blackwater da a halin yanzu ake kira da Akadami. baya ga kasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia sun ɗauki matakin yin diran mikiya kan ƙasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankuna da hana al'umma zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarta tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya wurga al'ummar ƙasar cikin tarin matsaloli musamman na yunwa da rushe-rushen duk wasu cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu kama daga makarantu cibiyoyin lafiya masana'antu kamfanoni gami da duk wani abin more rayuwa a ƙasar baya ga hasarar rayukan dan adam da suka hada da kananan yara da mata gami da tsofaffi hakanan wata cibiyar bincike kan harkokin yaƙi mai zaman kanta a ƙasar amurka ta us based army complete location an event data project ta bayyana cewa yakin da masarautar saudiya ta kaddamar kan kasar yemen ya lashe rayukan mutane fiye da dubu ɗari tun daga watan maris na shekara ta 2015 zuwa yanzu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutane fiye da miliyan 24 ne suke tsananin buƙatar agajin jin kan ɗan adam a yemen yayin da wasu miliyan goma na daban suke fama da matsananciyar masifar yunwa a kasar amma abin bakin ciki babu wani matakin gaggawa da hukumomi game da kungiyoyin kasa da kasa suka dauka da ganin sun taka burki ga mahukuntan saudiya kan irin wannan mummunan cin zarafi na dan adam a yemen a nata bangaren a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar ta tabbatar da cewar kasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikkatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara rahoton kungiyar ta human rights watch ya jaddada cewar har-haren wuce gona da iri da masarautar saudiya ke kaddamarwa kan yankunan kasar yemen sun hana gudanar da duk wata zirga-zirgar rayuwa musamman ganin yadda har-haren suke kutsawa da masunta da suke neman abin da za su rayu da iyalansu inda a shekara ta 2018 jiragen saman yakin kawancin saudiya suka yi lugudan wuta kan jiragen ruwan masunta da hakan ya janyo mutuwar mutane 47 ciki har har da ƙananan yara baya ga kama mutane tare da tsare su a gidajen kurkuku bisa zarge-zarge marasa tushe gami da lugudan wuta kan wuraren taruwan jama'a misalin masallatai makarantu kasuwanni asibitoci da sauransu lamarin da ke matsayin laifukan yaƙi hakanan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan mahukuntan saudiya dangane da yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen tare da ƙaddamar da hare-hare da bama-bamai masu 'ya'ya da suke watsawa waɗanda aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa algudan wuta da ta yi a yankin ali ammar da ke lardin sa'ada na ƙasar yemen inda waɗannan bama-bamai suke matsayin hatsari na tsawon lokaci ga rayuwar al'ummar yankin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa a binciken da ta gudanar ta hanyar tauraron ɗan adam bumabumai masu 'ya'ya da ƙasar saudiya ta yi amfani da su wajen ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar yemen mafi su ta yi lugudan ne a gonaki da suke nisan mita shida da yankunan da mutane suke rayuwa musamman ƙauyuka da yawan su ya kai hudu zuwa shida kuma mahukuntan saudiya sun yi furuci da cewa sun yi amfani da bumabumai masu 'ya'ya a yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen nau'in cbu 105 irar ƙasar birtaniya sai dai sun yi da'awar cewa sun harba bumabuman ne akan hanyoyin motocin yaƙi masu sulke ba kusa da gidajen jama'a ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta wallafa rahoto kan yaƙin da masarautar saudiya ta kaddamar kan ƙasar yemen da a ciki ta bayyana cewa rundunar ƙawancen saudiya ba ta cimma bakatun da take son cimmawa kan ƙasar yemen ba illa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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci tehran kuna tare da lawal madan fada zikirin latinan agwa na kira ku ne daga nan tunan agwa jihar bakara eh, dalili na da ra'ayi na wajen ziyarar shugaban ƙasa to allah da ya sa a yi a kama lafiya allah ya maido shugaban kasar mu gida lafiya kuma jawabin da ya na wajen kaddamar da sojoji ya ubangiji Allah tabbatar da alkhairi Allah ka cika mishi ne shi Allah ka sa ya da yayi hanyar da za a da yan ta'adda a jihar nan tashi lafiya kuna tare da lulluɓa da fada zikirin latin abuwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh DOH Hausa Tehran Musulunci. ina muka fata alkhairi da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya da Allah ina so ku bani dama an yi ɗaukaci dangance da 'yan kasuwa na afirka ga baki ɗaya ma wanda suke so kullum su ga sun ci gaba ba talaka ba wallahi yanzu idan gwamnati ta rage ɗan kasuwa haraji nan da wanda zai shigo cikin ƙasa ya kawo kaya to su golinsu idan aka rage musu ma ana nan gidan jiya wallahi za ka tsamu ne in an rage masu su rage talaka an kara musu kara talaka kuɗi to mu je addu'a mu je Allah ji abin da ya fi karfin mu Allah kai mana maganin sa ina muku fatan alkhairi radio tahran suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura tare da Nijar da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum sashen Hausa na UOH mu da warhaka mai magana na wani an da jamhuriyar Nijar a ra'ayi na zan bayyana dangane da ziyaran da shugaban kasar mu na Nijar Muhammadu Bazoum ya kai na kwanaki uku a jihar tawa so gaskiya wannan ziyara abar bawa ce kuma muna fatan ta haifar da damar ido saboda idan shugaban kasa ya kan kai ziyara a dukkanin inda wata matsala take faruwa a cikin ƙasashe wannan yakan nuna ma 'yan jihar da kuma jami'an tsaro kan shugaban kasa yana biye da abin da ke faruwa musamman in ya kasance abu ne na tashin hankali irin na bangaren rashin tsaro haka fatan mu dai su ma al'umman yankin za su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari na ganin kan cewa an kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ya mai wannan yankunan na ƙasashen mu. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Eh, ni ne rabilu mala adam na ƙasa baki ɗaya. to 'yan afirka dama wa tarihi ya nuna ga mutanen can da sun karantas sun ce nan gaba afirka nan za a ɗora zawa a gwada magani in yayi afirka nan za a zawa a gwada makaman yaƙi in suna yi ko ba su yi gare ko babbaku wani yaushe baki zai gane cewa shi ma ɗa ne yantacce amma kullum zuciya ta mutu da abin da ba bature bai yi ko aikin banza ne da haka duk wanda ya rena harshen uwa ta ba ya ci gaba kowane ne dan Allah dan annabi mu dawo mu san me muke wa kanmu salamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na sa na biyu mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ne ina so ku bani dama in yi wani jan hankali da kasar mu nijar hakika yan ta'addar kasar mali a rahoton da muke ji ana cewa suna shigowa kasar nijar dalilin matsi da suke samu daga sojojin kasar mali da sojojin kawancin kasar mali to ya kamata mu ma gaskiya mu san abin da ya kamace mu domin mu ci gaba da addu'a allah mu maganin su kuma muna kira da gwamnatin bazin ya kamata ta mai da hankalinta a kan ganin ta magance matsalar tsaro da yake shafar kasashen nan namu domin komi da zaman lahiya ya kamata mu duk da ada Allah kan maganin wannan mutane wanda ba sa son zaman lahiya da fata Allah ba mu zaman lafiya ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar Nijar na kila ku daga nan birni mai ku tashi na. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Lawan Alhaji Abbali a jamhuriyar Nijar. To ma da ra'ayina a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu. Lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron. saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laihi ba a sa jiniya tana kara a ce kuma an tafi kamun mai laihi to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan hukuma ta rashin tsaro shugabannin mu su masu ƙara kokari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba a kan 'yan bindiga ubangiji allah ya tsare mu ya kare kasashen mu na afirka da sauran kasashen duniya gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci OH Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tir da Allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar Borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne ko ma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram suna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram gabaki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba ɗaya allah ka kawo mana dawwammamen zaman lafiya a najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga tahir ɗan tahir himbulu salamu alaikum radiyon tehran ni ne na sarkin aiki na kasa baki daya to yan mali kiyaye akwai bargurbin da za a buɗa daga cikin ku ko daga makwabta su zabura su je a muku ta'addanci cikin ƙasa Wanka ta'addanci kowa ya san ba al'ada 'yan afirka ba ce kawo mu shi aka yi kuma don a yi amfani da jahilcinmu da tsoro don a zo a kwashi arziki da haka ni dai nake fata allah sa 'yan afirka mu gane da mulkin mallaka ba daidai ba a bar mu shi ba kai dai har yanzu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatahu gare ku 'yan takarda masu tamakan ilimi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo biya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar to da allah da annabi gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kuke so da talakan nijar an ce ana so a hana wasa kwabri ta man fetur to in ana so man fetur na cikin ƙasa a rage mishi kuɗi ya komo program ɗin tsohon shugaban ƙasa dala 40 ko dala 50 to don me za a kai mai da tsada kuma alhali kasan mu makwabciya manta yana arha kuma a hana mu je mu yi hasa kaburi fi sabilillahi ya kuke so da talakan Nijar abinci tsada man fetur tsada to ku duba ku gani wa abin da tausayi in ko kuna da halin da za ku je ku sayi abubuwa talaka beda fi sabilillahi kuma a hana hasa kaburi to talaka ina zai sha kan shi a duba a duba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan ungola kadamare ta birnin da magana a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Biyo ya hausa suna na Abdulaziz Kurezi daga nan da magarama jamhuriyar niger To ni yau gaskiya na shine kan addu'a da za mu gaba ci gaba da yi wa kasashen mu na Afirka shine mafita kawai. Talaka ba abin da zai bancin addu'a dan saboda kawai talaka an maida shi shara an maida shi abin banza a cikin kasashen mu na Afirka. Suna na Abdulaziz Kurezi daga nan da magaram a jamhuriyar niger A tashi lafiya biyo ya hausa. Assalamu alaikum Radio Hausa Tehran kuna tare da Shitu Tahir daga nan a garin Jamhuriyar Niger. Yau zan yi kokaci dangance da tsadar rayuwa da muke fuskanta a nan cikin birnin Agar. Musamman ma kayan masarufi. Yau gaskiya cikin rayuwar duniya idan aka ce kayan masarufi suna tsada to gaskiya za rayuwa za ta shiga wani hali za a rinka eh, tallaka za ya kai ga wani abin ma ya neme shi ma ya rasa saboda bai da kuɗin da zai kayan shi ga matsalar tattalin arziki kuma amma rayuwa kullum sai tana ƙara tsada to gaskiya muna mai kira ga resu shugabanni ko kuma in ce shugabannin kasuwanci hakan ga ya kamata su rinka sassauta mu tallaka saboda ita rayuwar duniya gaskiya sai ana sassautawa kuna tara shi ta tayar daga a agarsu jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh gidan rediyon musulunci suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gamna kiristan nigeria to a yau ina son ku bani dama domin in yi kira ga shugaban mulkin sojan ƙasar mali kamata ya yi amfani da wannan dama ya ba da jadawalin ranar zaɓe domin gasganta ɗaukar matakin dakatar da wannan takunkumin sai baba na gani da aka ƙaƙaba wa ƙasar mali da fatar allah ubangiji ya kawo mana karshen duk tashe-tashe hankulan da muke fama da su a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya sunana hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria gaba dai gaba dai gidan muryar musulunci na iran To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali masu raro barka mu da haka kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku daga nan radion BOH hausa da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan na ƙasar nijar muhammad salih zare da ke birnin yamai inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hankoki daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da shirin yau malam zai tashi ne kan cewa matukar za a yi haɗaka a fannin kasuwanci tilas kowa ya san kasan kowa in Allah shiga wata malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana al-Mustafa Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahna lahu fida. yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jinmu da shawararmu a wannan lokaci asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna magana a kan cewa wajibi ne wanda kuka haɗa harkar kasuwanci da shiya kai ka san iya nasa kaso a cikin dukiyar shi ma ya zama ya san iyakan naka wannan wajibi ne mu'amalar cewa mu yi ta yi mu yi ta kasuwanci mu tafi haka nan ai mu yan uwan juna ne ba mu'amalar addini ba ce musulunci bai yadda da ita don haka dole ne a mai da hankali kowa da ƙani ne uwa ɗai uba ɗai kuka haɗa harkar kasuwanci kuke kasuwancin ku tare da juna wajibin ku ne ku fita fili ku bayyana ko da a rubuce ne tsakaninku a samu shaida cewa dukiyar nan da muke tafiyar da ita wane ne yake da kaso kaza a cikinta wane kuma yana da kaso kaza wane yana da kaso kaza wannan dole ne wajibi ne a ɗabbaka wannan saboda ko ta Allah ta kasance ɗaya daga cikinku ya bar duniya an san yadda za a kasafta abin da yake hannunku amma idan kuka rufe ido kuka ce haka za ku yi ta yin ta a rufe kamar yadda mafi yawan mutane suke tafiyarwa to akwai hadari yau idan ɗayan ya faɗi ya za a yi da dukiyar ya za a fidda haƙƙinsa shi koko idan wanda ake ganin shine mai dukiyar ɗin shi tushen dukiyar nashi ne idan shi ne ya kwanta ya faɗi ya zan babu shi to magadansa ganin suke duk dukiyar nan fa tashi ce tasu ce ku yan uwansa da kuke tare da shi ba ku da komai amma da a ce tun yana raye kun haddade kun iyakance cewa kaso kaza na wannan dukiya na wane ne kaso kaza kuma na wane ne to duk abin da zai zo ya faru ana iya kasafta shi haka babu wata matsala don haka mu kiyaye haƙƙin mu'amala da dukiya maulana ali zain labidin salam ya kawo mana nuktoti kamar haka ya ce haƙƙin wanda kuke tafiyar da sha'anin dukiya tare da kai da shi kaka yaudare shi kakka yaudare shi a abin da ka sayar da kayan kada ya zama allah ya kawo kasuwa mai riba ka yi cinikin jika ɗari kawai sai ka ce a kai cinikin jika tamanin kai kada ya zama an samu riba mai tsoka sai ka bayyana wani ɗan abun da zai fitar da riba yal kaɗan kar ka yi wannan in kai wannan ka yi zalunci na biyu Allah ya gushe mal iza ba alai kada ya zama kada ya zama ka sai wani abu daga cikin jarinku ka je ka sayo wani abu to kada ka yi a wajen wanda ka sayo abin da ka sayo ka saro don a sa cikin shago a ci riba ka faɗi farashin da ba da shi ka sayo shi ba kada ka yi wannan koko kada ka haɗa abin da ka sayo mai kyau da wanda ba da kyau ka ce to kaka ka sayo su alhali wannan daga cikin aljihun ka fiddo shi kada ka yi haka in ka yi haka to ka yi zalunci abin nufi dai kada ka yaudari ɗan uwarka kar ka masa algushu kai masa ƙarya karka masa algushu ka haɗa masa abin da shi ne da wanda ba shi ne ba kada ka yi wannan idan ba ka yi wannan to fa lahira Allah ba zai barka ba ka yi zalunci kuma sai ka biya shi gobe tashin kiyama. masu rano kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH hausa da ke nan binin tehran na kasan iran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun nukta ta uku kan hakkin wanda aka hada haɗaka da shi da fatan iyalai suna amfana. Nukta na uku ya ce Allah ya kadhibahu hufi ma yudda'i. Duk abun da ka ce ka yi, a cikin sha'anin wannan dukiyar da kake kuke tafiyar da shi to ya zama gaskiya ka gaya masa ba ƙarya ba. Karka ce ka so kayan nan miliyan biyu da la'alla da jika ɗari bakwai. alhali kai ko miliyan biyu da jika ɗari biyar ka siyo su abu nuyi bai halatta ka ƙara kaɗan ko mai yawa bai halatta a gare ka kada ka masa ƙarya kada ya zama an ɗauko kayan nan jika ɗari kai ko ka ce a'a jika ɗari da ishirin ko jika ɗari da hamsin aka ɗauko shi kada ya zama masu sabke kaya a wurin bayanin abin da ka ba su ka ƙara wani abu ko da kwabo ne bai halatta a gare ka ka kiyaye wannan kar kai haka nukta na hudu Allah ya fulahu fi shay'in min shu'unil mubi kada wani ya zo sayan wani abu ku koma gefe kuna muku-muku wai kai ai abokinka ne a'a ya zama abokin ka ya san komai a wajen sayar da kayan kada ka yi sama da faɗi kada ka yi ribda ciki akan wani abu ka ɓoye masa wani al'amari na sha'anin dukiyar da kuka haɗa wajen sayar da ita ka ɓoye masa wani abu bai san da shi ba kada kai wannan mu'amalan da take tsakanin ka da kai da wanda kuka haɗa jari tare kuna kasuwanci ya zama kuna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci kakka da ka yaudare shi kakka yarda ka yaudare shi sannan kuma duk kan nukta ta ƙarshe ta shida duk wani lamarin da ka wakilta shi ya je ya yi ya zama ka wakilta shi ne a kan gaskiya da yarda da amincewa kai ma abun da ka ɗauka ko aka wakilta ka za ka yi to shi ma ya zama kai iya ƙoƙarinka ka ga cewa ka yi shi tsakani da Allah in shi za ka wakiltar to ka wakiltar da shi da ikhlasi da tsarkin zuciya ba ka wakiltar da shi ta hanyar da zai takura ba ka tura shi ka wakilta shi ya je ya tsawo muku kaya amma sai zama ka takura masa ta hanyar da a wannan tafiya zai sha wahala in kar kai wannan ka yi iya ƙoƙari a wajen ganin cewa ka masa insafi yanda kai ba ka so a takura maka to shi ma kar ya takura idan ko ya zama kai idan za ka yi tafiya za ka walwala amma shi idan ya shi ne zai yi tafiya za ka nemi hanyar da za ku takura masa kenan kai ka samu shi ba zai samu ba kai ka amfana shi ya samu takura ya samu asara wannan wani nau'i ne na cin dukiya ta hanyar riba wanda kuma Allah baya son haka Allah ya haramta haka don haka ko ta wani hali ya zamo mu'amalar ku kuna yin ta ne akan adalci da gaskiya ko ta wani hali ya zama kuna tafiyar da mu'amalar ku ta dukiya a kan yarda da juna da amince ma juna kuma da gaskiya da amana cin amanar wanda kuke mu'amala da shiya don kai ka ƙaru to babu ƙaruwa a cikin riba ce wala haula wala quwwata illa billah fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya sa masu mu'amala ta dukiya wanda suka haɗa dukiya tsakaninsu da juna to su zama suna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci sai Allah ya samu wannan dukiya albarka wala Allah ma wani ya zo shi ma ya amfana a ƙarƙashin ku amma in aka sa yaudara kuma to akwai asara duniya da lahira wala haula wala quwwata illa billahi wa ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ali baiti at to gaci yau ma mana ya fara sakin jiki da bayani kamar yadda ya saba sai dai kuma lokacin namu iyakantacce ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga malamin muhammad salah lizare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimin lokaci da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awar kuna da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato afirka a yau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 Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla iyakar Algeria da Morocco wacce ta kasance a rufe na tsawon kusan shekaru 25 ita ce wata iyaka ta tsakanin kasashen larabawa guda biyu da ke cikin shirin ko kwana. tun dai bayan da algeria ta sanar da yanke hulɗar diplomasiya tsakaninta da morocco dangantaka tsakanin kasashen biyu ke daɗa hatsami a halin da ake ciki dai bayanai da kafofin yaɗa labarai da dama suka rawaito su nuna cewa algeria ta girke wasu sabbin na'urorin tsaro na zamani kirar kasar rasha akan iyakarta da morocco na'urorin da suka kunshi kyamarori na zamani masu hango duk wani motsin dan adam a cikin dare kirar kasar rasha su ne irinsa na farko da aka taɓa girkewa a nahiyar afirka wannan ya ƙara nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ke daɗa ƙamari algeria da yi ta sha bayyana cewa tana ɗaukar batun tsaron iyakarta da morocco da matukar mahimmanci wanda ta ce ana amfani da shi wajen koron makamin yaƙi da ke faɗawa hannun gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda haka ma algeria na mai zargin safarar magun ƙwayoyi zuwa cikin ƙasarta daga morocco wani abu kuma da ke nuna yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ke da tsami a karan farko maroko ta jibge dakaru a iyakarta rikicin bangarorin da ya daɗa kamari ne tun bayan rahotannin kashe wasu direbobin manyan motoci da ajiyar da ta danganta da cewa ta ne su guda uku yayin wani harin da ta ce na jiragai mara matsuki ne na maroko a kusa da iyaka da kasar mauritaniya algeria dai ta sha alwashin mai da martani kan lamarin haka kuma mahukuntan na algeria na masu nuna adawa game da wasu shirin yarjejeniyoyi na tsaro da morocco ta cimma da isra'ila bayan dawo da alaka tsakanin raba da kuma tel aviv kasashen guda biyu waɗanda na yankin kasashen larabawan maghreb ne sun kuma ƙara kasafin kuɗin da suke warewa harkokin soji a kasafin kuɗin su na bana wannan ya ƙara sanya fargaba akan cewa kasashen za su iya faɗawa a cikin yaƙi tsakanin su. gwamnatin raba a nata bangare da ta bayyana cewa ta sayi makaman garkuwa na zamani daga har-haren sama yayin da algeria ke cikin cinikin irin waɗannan makaman bayanai da dama sun ce algeria za ta iya mallakar waɗannan makaman daga hannun ƙawarta wato rasha ba abin mamaki ba ne a ce algeria ta mallaki makaman garkuwa daga hararen sama kirar s-500 na ƙasar rasha da kuma jiragen yaƙi samfurin su 57 samun dangantaka tsakanin kasashen biyu musamman game da saɓanin da suke da shi kan yankin saharawi ya sanya su gasar mallakar makamai bayanai da dama sun rawaito cewa morocco ta keɓe sansanonin soji da dama a ta a cewar mujallar amurka ta defense news ƙasar morocco a makonnin baya-bayan nan ta girke wasu makamai na kariya daga hararen sama a arewacin babban birnin ta kuma su ne makamai irin su na farko cikin guda hudu da ta yi odar su daga kasar china a shekarar 2017 kafin hakan dai watanni biyu bayan katse hular diplomasiya tsakaninsu kasashen algeria da morocco na ci gaba da nuna wa su yatsa lamarin da ke jawo fargabar barkewar yaƙi tsakanin kasashen biyu makwabtan juna wani harin roka da ba a tantance daga inda ya ɓullo ba kan iyakar ƙasashen biyu da kai ga hallaka sojojin algeria uku shine dalilin sabuwar dambarwar tsakanin ƙasashen biyu algeria ta fito ƙarara ta tuhumi maroko da kai harin cikin ƙasarta tana mai shan alwashin ɗaukar fansar da za ta sanya nan gaba maroko ba za ta sake gigin kusantar ƙasar ta algeria ba in ji hibin sidra kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta algeria wannan aika-aika ce da jirage masu duka kansu na morocco tare da haɗin gwiwar isra'ila suka kai cikin ƙasar algeria har sojojinmu suka yi shahada in shi jami'in ba za mu taɓa bari jininmu ya tafi a banza ba dole ne maroko ta ɗanɗana hukudarta nan ba da shimawa ba wannan furci ne na algeria tuni dai maroko ta musunta wannan tuhumar tana mai siffanta abin da ya faru da wani hatsarin taka nakiya da sojojin na algeria suka yi a yankin da ake hana fararen hula kusantarsa saboda irin nakiyoyin da kasashen biyu da suka kwashe shekaru 25 suna rufe iyakokinsu da juna biyu bayan yakin da suka gwabza anwar rabu zayyad da kakakin ma'aikatar harkokin wajen maroko ya ce muna da kwararren dalilan da ke tabbatar mana da cewa batun cewa hari da aka kai kan motar dakon sojoji karya ce ba ma ƙaunar yaƙi da makwabciyarmu algeria ba za kuma mu taɓa yadda a tunzura mu shiga yaƙi da ita ba duk kuwa da hakkin da muke da shi na kare kanmu a madadin algeria ta dinga zargin da ba shi da tushe da kamata ya yi ta rukufa wajen magance matsalolinta na cikin gida da dakatar da goyon bayan da take ba wa 'yan ta'addan polisario da ƙungiyoyin 'yan ta'adda in ji mahukuntan na maroko irin waɗannan zafafan kalaman da jami'an ƙasashen ke wa juna ya sanya wasu ke nuna fargabar kan cewa ƙasashen biyu za su iya sake tsunduma yaki a karo na biyu ko da yake dr siraj shukarez wani mai fashin baki ɗan ƙasar algeria na ta baba kan yiwuwar hakan saboda matsalolin siyasa da na tattalin arzikin da algeria ke fuskanta da kuma adawar da amurka take da dagulewar lamurra a yankin da zai iya ba wa rasha da china kara samun gindin zama a cikinsa an jima ana samun taku tsaka tsakanin algeria da morocco musamman saboda yankin da ke yammacin sahara da morocco ke kallo a matsayin mallakinta amma algeria ke goyon baya ga 'yan awaran yankin na polisario masu fafatukar ballewa haƙar ƙasashen biyu tare da lalacewa ne har ta kai ga yanke hulɗa da dakatar da sayarwa maroko iskar gas da Algeria ke yi sakamakon kulla alakar da marokon ta yi da Isra'ila da kuma matakin ramawa kura aniyarta da maroko ta ɗauka na goyon bayan ƙungiyar 'yan yankin Kabili mai neman 'yancin cin gashin kai daga Algeria. A can baya dai 'yan makonni bayan kase hulɗar diplomasiya da maroko Algeria ta rufe iyakokinta na sararin samaniya da ƙasar. Algeria dai ta kai ga ɗaukar wannan mataki ne kan abin da ta kira ci gaba da ɗaukar matakan zagon ƙasa da takalar faɗa da marokon ke mata. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Algeria Ramtan Lamamra ya yi ƙarin haske kan wannan batu inda yake cewa Algeria ba za ta lamunci wasu take-taken zagon ƙasa ba da maroko ke yi a iyakar ta ba waɗanda ba ƙasar ta Algeria kaɗai za su jefa cikin bala'i ba har ma da dukkanin al'ummomin yankin yammacin Sahara. tsohon rikicin tsakanin kasashen biyu dai ya samo asali daga sabanin kan iyakoki bayan da suka samu incin kai daga kasar faransa da kuma goyon bayan kungiyoyin 'yan aware tsakaninsu a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen maroko ta nuna takaicinta da wannan matakin da algeria ta ɗauka wanda ta ce ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ta ƙara da cewa zarge-zargen da algeria ke mata ba su da tushe balle makama ministan harkokin waje na algeria ya ce sun kase hulɗa ne a sakamakon kiyayya da marokon ke nuna masu. Algeria dai na zargin maroko da hannu a cikin gobar da aka yi a arewa maso yammacin kasar wacce a ciki mutane 90 suka mutu. Sai dai masana da dama na cewar rikicin kasashen biyu bai rasa nasaba da goyon bayan da maroko ke baiwa 'yan yankin Kabili na Algeria masu neman ɓallewa yayin da Algeria ke ba da goyon baya ga 'yan yankin 'yan Saharawi na Morocco shi ma mai fafatukar neman 'yancin can gashin kai wani sabani kuma da ya fito fili tsakanin kasashen biyu shine yadda morocco ke kara karfafa alakar ta da isra'ila wacce algeria ta shima tana adawa da mamayar da take wa yankunan palestinawa to jama'a masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan daga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na jagorancin cewa da ku bisalam a huta lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A halin yanzu a madadin an da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. you